قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتو زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم wannan daga wannan aya wannan sura ta sami suna ake ce mata suratul nur saboda Allah ta'ala ya kawo batun haske yace Allah shine hasken sammai da ƙasa wannan aya ta sami kulawan masu sharhi da yawa lalle akwai littattafai da daman gaske da aka rubuta akan fassarar Allahu nuru samawati da ba da fuskoki daban-daban na ma'anan wannan aya tana da ma'ana mai zurfi musamman ma ma'abota irfani sun yi magana sosai mai tsawo akan ah, ayatun nur magana mai tsawon gaske to yanzu bari mu fassara ta a lokaci fassarar luga kalmomin da aka ta kunsa a ciki mu ga ma'anansu sannan kuma mu dan duba dan kaɗan ba irin na masu zurfafawa ba na ba mu abota irfani hakikanin sanin irin wannan sai kuma dai wanda Allah ta'ala ya kimsa ma ilimi daidai gwargwado irin dan a gurgujen mu wuce abin mu kamar yadda muka saba ah, na Allah ta'ala ce shine hasken sa mai da ƙasa sai ba da misalin hasken sa yace masarur nurihi ka mishkatin fiha ba misalin hasken sa kamar mishkati ne akwai fitilla a cikin mishkati din ah, mishkati taga ce wanda bata ufe ba wanda akan yi a bango ta ciki don a aje fitilu a gine-ginen zamanin da wanda akan aje fitilla wadda take da lagwani da mai a fitilu akan yi su iri akan yi na karfe akan yi na na ƙasa da da da da da da da ma'aji da inda ake zuba mai a ƙasa yana da faɗi inda zai zauna yana kuma da inda za a riƙe shi ɗan marikinsa a gefe sannan sama kuma ya ɗan buɗa haka har da murfi in sai a sami ragoni a tukka da auduga a saka a cikin mai kamar man kaɗe sannan sai a ɗan ɗora murfi nan wurin iska ta shiga nan kuma bakin lagwani ya fita bisa ƙa'ida in iska ba ta shiga zai mutu sai a kunna zuwa can in ya cinye yana cinye na ci zai je tafi mai ɗin. in ya tafi mai din zai mutu saboda haka sai mutum yana yana dan zaro shi to a jikin garu akwai dan wani dan wata taga da bata ube ba akan yi ta da dan ado an shaya taka an shaya sama ƙasa kuma an yi shi da yana da base da tsawon tsawo a gine-ginen da duk suna dauke da waɗannan yanzu ma saboda ban sha'awa wasu sukan yi a wayansu gine-gine amma da yanzu ba bukatar shi saboda sai dai dun a wanin ado amma a da lallai duk gini sai kaga da mishkati ko ina ina karamin yaro zauren gidanmu akwai mishkati kuma lallai fitilla ake sa fitilla sosai mai labani a sa masa mai man kare na ina wanda aka yi da ƙasa to ko ni ma nan lokacin da muka cire su iya kwandishina na window din nan maimakon a cikin sun ko za a dan wanda dan mishkati ne sai aka dan mishkati ko sai ba da sha'awa gunin ban sha'awa amma sai mu dan aje wani dan kwalban turare haka tunda ba a sa fitilla yanzu to shi wannan shine mishkati taga wadda ba ta kufewa a da larabci ana ce mau taga kuwa amma banda ba ta ficewa ita ce ake ce mata kuwa ita ce mishkati in ka ji an ce nafiza wanda ta ufe ta fita waje ke sai ka an ce in aka ce kuwatun nafizatu to taga mai kufewa ke in ka ce kuwa ko baka ce nafiza ba wanda take irin wannan kamar mishkati din ke da yake ana yin su iri iri wannan mishkati hasatan ana yin don a sa fitilla a jikin bango gine-ginen da dunan mutanen ba su ga damuwa da aje tarihi ba duk gine-gine ko ma da shi maza na gama cikin masallacin zariya suke sun ci cike mashi kaɗin da ko kodo akwai a jikin wayannan da idan duk sun je sun ciki kira suna ganin ba su da amfani amma alhali ado ne mai ban sha'awa ko da don ayyatun na cewa tsohon masallaci ne ginin da ya kamata a bar mishkati to kamar mishkati ne tagar da bata ufe ba ta ciki wanda ake sa fitilla shi ake ce mishi mishkati to wannan na ce muku zama ina zan muku fassarar wannan aya na luga awwala ko ba loro ba kamar wannan shi wannan tagan ake ce ma mishkati to a cikinta akwai fitilla an san fitilla nan eh, misbah ko da yake da bahaushe ya ce ma ya ce fitilla larabci ne fatila ainihin abin da balaro yake ce ma fatila shine mai haske din mai ragunin da ke hasken Shi ne fatila eh, amma shi wanda yake abin da ake dora mashi a kunna din gaba ɗayan sunan shi misba amma da hausa duk dai mu muna ce ko fatila fatila muke cewa ko kandil kandil shi ma wanda shi ne bature ya ɗauka ce kandil kandil shi ma larabci ne wanda ake dora ma abin hasken to fatila ko shine ainihin abin da ke shi hasken kansa wanda ake rabonin da ake kunna mota shine fatila to eh, muna hausa ne ga yanzu ga mishkati wannan kowa din gairu nafiza sannan kuma ga fitila an sa fitilar nan kuma mukaddara kan misali an yi na karfe ne mai kyau an masa ado ko kuma na ƙasa mai kyau an masa eh, kafa an yi masa jiki da mariki an kuma yi sama din eh, inda za a sa mai to sai ce ita wannan fitilan kuma almisbahu fi zujaja to kuma fitilan nan a cikin karo to ko a fitilun da suka dan eh, bayyana a da can wanda ake sa malagwani an fara gano dabarar tsoron ƙarau. akwai wata fitila da ta shahara ana ci mata aladin wanda aka wani akan yi shi da karau sai kuma fitilar da ta zo ana sa mai na kananzir akan sa mashi wani kwai sai ya zama jikin inda fitila ɗin ke fitowa akwai kuma kwai kwan fitila ɗin din ya kare shi daga iska kuma yana ƙara mashi haske to wannan sai aka ce mai zuba ɗin gaba ɗaya yana cikin ƙarau gilashi ke to kun san gilashi shi akan kansa in ba fitila me yake yana haske ne in kuma ya ga haske zai zai reflectin zai da hasken saboda haka shi ma ya in in ka sa in ka sa lagwani ka kunna mishi wuta in wannan karau din ya dauka zai ƙara masa haske to kamar haka nan ne ga shi ita ita fitilla din a cikin karau gilashi kenan to azzujajatu ka annaha kaukabun durri to ita kanta zujaja din shi kan shi karau din da yake ba da hausa karau din miji shi kan shi karau gilashin ko ba a kunna fitilla an sa ba to ka annahu kawkabun dore kai ka ce tauraro ne mai haske ba ma tauraro kawai ba tauraro mai tsananin haske tauraro ka san yadda ke na da haske kuma aka ce mishi kawkabun dore mai haske kawkabi eh, shine ko da mun ce tauraro ma za a iya ganewa amma ya kamata ba haushe wani kalmomin da baya da shi shi ma ya dauka a gane kaukab abinda ake nufi da kaukab ya wuce shihab shihab shine shihab shihab da kaukab sun bambanta duk da muna ce masu taurari domin shi kaukab yana daukan abu ne tamkar ma mu kanmu nan muna kan kaukabi ne kuratul arabiya kaukab ne wata kaukab ne rana ma kaukab ne haka nan kuma mariha ma kauka duka sunan wa'anda duk kaukabai ne wa'anda yake ainihin akwai eh, falalin wuri kamar mariha ma har suna tarin ko dan adam zai iya rayuwa a kai amma muna kallon shi a matsayin tauraro ne to sai ce kaukab din kuma duri mai haske yanzu misali a ce ga tauraro mai haske shi kan shi gilashin tauraro ne mai haske to yana bukatan a kunna masa fitilla wato shi a kan kansa ma yana haske ga karan ma yana haske kamar tauraro mai haske ya ka gani mala ba tun ba sa fitilan ba to shi ita kuma fitilan yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya to fitilan nan ana kunna ta ne ka san fitila akan sa mishi akan sa akan sa mai ko to ana kunna shi ne daga itaciya mai albarka wacce ce ita ce mai farka zaituna ita zaituna din nan Allah ta'ala ya sifata ita la itin wala garbiya ba ta gabas ba ta gabasance ba ba ta yammace ba wato ma'ana ita fitilla din ana kunna ta daga itaciya mai albarka ce ce zaituna a nan eh, lokacin da muke kunna irin wannan fitilla mun saba fitillan da ah, man da ya fi haske shine man kaɗe to man kaɗe shi ma yana iya shiga cikin lissafin zaitun kamar manja shi ma zaitun domin zaitun eh, wani irin eh, abu ne mai ya'ya kamar shigen eh, kaɗan yaɗin ko wanda aka yi man kaɗe da shi shi wani abu ne da ake ya yi kama da kaɗan ya yi kama da ko ɗinya ya kama da ɗinya to shi akan tsotse akan tsotse shi kuma yana da yawan mai mai din sa yana da yana da yana da amfanonuka da yawa kamar man kaɗe musallamin wanda muka sani anan man kaɗe a yadda ake lokacin da ake yin lagoni a kunna shi shi yana fidda wani irin haske har ka ga yana wani kalli har ya rika tashi haka yana dan motsi haka za ga in ka kunna na na manja ka kuma kunna lagunin manja da na man kaɗe za ga na man kaɗe ya fi kyau don shi yana fitar da hasken nasa har yana wani kalli shi yana kalli to balai na barza na zaitun man zaitun mai ne wanda yake baya bacci an san baccin mai shine kamar manja an kaje yana yin bacci sai daskare shi ko zaitun yana nan yadda yake kuma shi kansa zaitun kashar yake yana da kyan gani to sai zama daga man zaitun ne ake kunna fitilla ka san fitilla kanta ko da wani irin mai ne aka kunna ka san haske take ko to sai kuma aka kunna daga itaciya mai albarka zaituna to sai aka ce hasken nan yake nufi la sharqiya wala garbiya saboda ainihin haske yakan kasance akwai gabas da yamma saboda ta wani wuri in ka duba ta nan in yana ba da haske ta nan ta nan wurin zai mishi inuwa in yana in ta nan ne kuma ta nan zai mishi inuwa to ko kuma ke naya ga cewa bai daukan haskensa daga rana ko daga rana wato ko ba rana yana haske ma'anar la sharqiyya wala garba ko kuma to haske ne wanda yake ba za ka ce daga wani direction yake fitowa ba sabanin wani direction domin ka ce ta gabas ne ba ta yamma ba kaga ta yamma ta duhu ke ko da haske na in ya fito ta nan bayan shi mene za a gani ka ba hasken bane ke to shi ko wannan la sharqiyya wala garbi ba gabas ba yamma haske ne kawai sunan sa kashi na haske ya kadu zaituha yudhi'u walau lam yamsasuna to kuma kaga wani karin haske kuma Eh, eh, shi mai ɗin man zaitun sheƙi yake yi in ka dube shi yana haske wato mun san zujaja din nan tana haske arau din ko ba haske kun ga san da daddare akan sa akan sa gilasosi wanda in aka kunna hasken fitilan wuta ya haska sai ya nuna har ma za ka gaja kamar danjan da aka mammana wa su a motoci ai ba ma suna da haske ba ne, saboda in ka haska kai sai ka gaja to shi gilashi akan kansa yakan karbi haske to sai ya zama kuma ma ko ya zama shi ma ko bai karbi haske ba dama yana da haske. an ce shi kai shi zujaja din ko ba haske yana haske to sai kuma yanzu aka ce mana mai din ma yana haske wato ka sa lagoni a mai man yana haske ka sa shi a karau karau din yana haske ya ka gani mala gashi a miskati miskatin ma an mashi fenti fari kwal ya kan ko an mamanna mashi kalkali ko ba ku kunna wuta ba ya ka gani me za ka samu haske to sannan kun ballanta na kuma sai aka kunna wuta man da dama yana haske a cikin karau din da ke haske a mishkatin da ke haske ya kaga haske malam hmm? nurun ala nur haske akan haske wato kaga hasaken sun yawa kaga wani farko akwai hasken mai mai na haske sannan kuma ga hasken karau gilashin da aka sa fitillan a ciki sannan kuma ga hasken fatila din ainihin lagunin kuma an kunna mashi wuta ya ka gani mala lagwanin kuma sai aka zo aka kunna mashi wuta ko ba a kunna wuta ba yana haske da aka kunna wuta kaga wannan wutan da ta kama lagwanin in ta dubi wannan mai din mai zai ƙara masa haske zai shiga sheki sannan kuma in wannan hasken eh, harshen wuta din da hasken mai din nan suka dobe gilashin nan mai zai shi kuma to in kuma ya zai yadda ki mishkatin mai zai kajimar nuru halaru wannan wannan misali ne kamar da ce muku masu arafai sun tsaso sosai akan meye ma'anan mishkati din nan menene ma'anan eh, misbah din nan ake riƙetin wala garbiya ne ga sunan ga sunan ga sunan wasu suka ce ainihin wannan sifa ne ga misla sallallahu alaihi wa sallam shine aka misalta hasken sa da wannan wasu suka ce a haske ne na alkur'ani misalin alqur'ani ne aka bayar ana wasu suka ce ainihin ahlul baiti ne ake nufi su ne ake bada misalin duk wannan duk bai ɓaci ba duk mu je zuwa amma abinda yake nufi da Allahu nuru samawati wal ard shine Allahu munawwir samawati wal ard munawwir wato shine ke haskaka ah, samai da ƙasa da hasken shiriya dinsa misalin wannan hasken da aka bayar tamkar shiriya ne da ke cikin zuciyar mumini kai ka ce zuciyar mumini ne aka safata da wannan mishkati din domin zuciya nan ne mazaunin imani nan ne mazaunin shari'a idan ya zama zuciyan an sa hasken imani sannan kuma ita wannan abin da ya rufe zuciyan shi kansa shine kamar wannan eh, mishkati din nan shi ma yana da haske sannan kuma sai hasken ya bayyana a gaɓuɓɓen mutum to me zaka gani daga wannan mutumin zaka ga shirya ne irin na Allah ta'ala wanda ya shirya da shi a tafarki madaidaici na ya ce ma'anar haskensa a nan ƙudurinsa da iliminsa da hikimansa wanda take bayyana kamalalle a halittarsa da yadda yake eh, tsara tsara halittar da yadda ke gudanar da al'amarin halitta da allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada to sai ce eh, ainihin misalin wannan haske da bayanin shi a samuwa shine kamar yadda za ka siffata haske na fitilla wanda aka sa a mishkati a katangan ɗaki ta ciki wanda ainihin hasken ke bayyana ya watsu ya zuwa sarari shi wannan fitilla din yana cikin to siraj ya bambanta siraj da kandil mu su mana ce fitilla ne siraj din shine ainihin abin da ke fitar da haske din fatila din ke yana cikin kandil kandil shine ainihin abin da ke dauke da mai din da da ragwani din to shi kuma yana cikin karau tsuntsa sai zama shi haske na tafi fitowa ta kowane hali shi ce ba ta daga shi ba domin ba ainihin yana ɗauka daga hasken rana ba ne ba kuma ta yammaci ba domin ba yana ɗauka daga wani haske ne da haske ne kawai to da yake Allah ta'ala ya karshe sai maganin hidaya yace ya hadillahu li nurihi man yasha sai muka fahimci hasken nan na shirya ne Allah yana shiryarwa da haskensa ga wanda ya gada Ma wanda Allah ta'ala ya sa wannan haske kamar yadda kamar yadda yake cewa wa man lam yaj'al Allah lahu nurun fama lahu min nur ka gani kaga wato yana fi hasken shirya ne ya Allah yana shiryarwa da hasken sa ga wanda ya so shirya da shi wa yadribu Allah al-amsal lin-nas yana ba mutane kun misalai wallahi bi kulli shay'in alim Allah masani ga komai wato daga cikin misalan kaga wannan misalin eh, mishkati din nan da misbah din nan da zujaja din nan da zaituna din nan eh, misba abin zujaja din ma ka annahu kaukabun durri kuma da zaituna din mubaraka din nan ya kada zaitwa yubi walau lam tasasuma to waɗannan menene waɗannan misalai ne aka ba mutane wanda yake eh, mai hankali mai hikima zai iya gane cewa misali aka bashi da wannan abin da yake gani amma ana nufin wani abu ne daban ana nufin wani abu ne kamar aro ne na loga domin ka gane yadda ainihin Allah ta'ala ke sa shiriyarsa a zukatan muminai ta yadda ainihin in shiriyar nan ya shiga sai ka ga tasirinsa a gaɓuɓɓa da ayyuka sai ka ganshi kuma a kasantuwa ma gaba ɗaya kamar wanda masu cewa hasken manzo Allah ne suka bada yadda ainihin ya cika sammai da ƙasa kusan kaga daga wannan haske na Allah ta'ala wanda ya sa ya zama sanadiyan shiryan mutane daga duhun jahilci da kafirci ya zo a hasken imani da shirya wanda ya haskaka duk duniya ya wadatar da duk duniya da ilimi asalin wayewan bin adama kenan da ci gabansa eh, wanda har da ci gaban da wani suke kan kawo da shi ne yanzu din duk asalin wannan haske ne saboda haka idan kana ba da misalin manzo Allah da wannan haske zaka ga yayi in ka ce kana nufin ainihin alqur'ani ne zaka ga shi ma yayi in ka ce kana nufin zuciyar mumini ne zaka ga shi ma yayi ko ba lura ba duk waɗannan misalai ne in kana so ka fata da sifan hasken zuciyar mumini za ka cewa idan zuciya ta haskaka da hasken imani mene za a gani sakamako na hasken nan a ayyukansa da ɗabi'o'insa sannan kuma daga wannan sai ka ga wannan hasken ya bazu an ga amfaninsa a duk kamar a ƙasa kamar Allah ta'ala ya turo annabi ya zama sanadiyan bazuwan wannan haske da shari'a a wannan al'umma ko ba lura ba to kaga haka duka kuma kace a mumini sai ga shi ma tasirin a inda shi wannan muminin ainihin yayi tasiri saboda hasken da Allah ta'ala sa ya na shirya. in maka ce ma alqur'ani zaka ga hakan in maka ce kuma ahlul bait shi ma zaka ga hakan saboda haka masu shiri gaban da ke cewa sun yi sharhohi da yawan gaske akan cewa wannan haske mai ake yi ba shi wannan ne zamu ji ba wannan mai kidarin daidai gwargwado insha Allah ya ishe mu mai son kuma mai sha'awa yana iya duba littattafai da daman gaske da aka rubuta kan sharhin ayatul nur imam gazali yana da littafi shi ma akan akan batun ayatul nur da bayani mai mai zurfi irin na duniyan arifai to mu ayyuhan nasu kan wannan sai mu wuce kawai abin mu daidai to sai Allah ta'ala ya bayyana hasken nan a ina a ina hasken nan yake bayyana ba an bada a mishka an ce a mishkati da kaza da kaza da kaza ba mutum da miskati ne ka dole misali ne ba sai ce fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat na yawman tatakallabu fihi al qulub wal absar to wannan wannan haske na mishkatin nan a ina ne sai aka ce fi buyutin a wasu gidaje Wa'yansu gidaje wannan gidajen azinan lahu an turfa ya Allah ya ba da umarni da a ɗaukaka ginin su ma'ana wa yi yarfa ibrahim da minal bai wa isma'il irtifa'in gini irtifa'in ta daga gini wato ma'ana ya umarni da a gina wayannan gidaje in an gina su wai zukara fi hasmuhu to a ambaci sunansa a wayannan gidajen to irin wayannan gidaje yusadduhu lahu fi habir guduwar asali rijalu waɗansu mazaje mazaje anan yana kinaya ga ma'aikata domin aka ce kaka za aka ce mazan aiki ba lalai eh, rijal a ma'anan eh, rujula ba ma'anan maza kuma bayan mata ba yawa ma'ana eh, mazajen aiki mazajen zikiri masu aikin zikiri su wa'annan mutane da safiya da yammaci suna ta tasbihi da sunan Allah suna ambatan Allah ke su ba abin da ke kautar da su ga ga shagaltar da su ga barin tuna Allah la tulihim tijaratun wala bai tijara ciniki kenan wala bai ko sai da sayarwa la tulihim an tazkir lawa shagaltar da su ga barin tuna Allah wato su da yayin da su suke ta batun ciniki da kaiwa da koma ne to na ba ce kar ciniki da kaiwa da koma ne da kullun rayuwa ba amma kaiwa da komon rayuwa baya hana su tuna Allah ko da lokaci suna suna tuna Allah ne wai kame salat da eh, da tsaye da sallah wai ta zakka su wayannan suna yin wannan ya hafo na yawman ta taqallabu fihi alqulub wal absar suna jin yinin da ainihin zukata da da dagannai za su rika jujjuyawa kinaya ga firgicin ranar lahira suna tanin gamuwansu da Allah gobe kiyama lokacin da ainihin zuciya za ta firgita tana jujjuyawa tana tabirki idanunsu daddalo to su suna tsoron haɗuwansu da Allah a wannan yini saboda haka ba su shagalta da bautan Allah an ce a wani ruwaya an ce abubakar ya miƙe ya tambayi manzo Allah ya nuna ɗakin sai da fatima ya ce ya rasulallah hal hadar bait min hadhihi albuyut alladhi ana adana Allah an turfa abubakar fi yasmu sai ya ce na'am wa hiya min afdaliha wato wannan ɗaki na fatima yana da cikin mafi falalan wa'annan ɗakuna wanda har manzo Allah baya shiga wannan ɗaki sai ya nemi izini shine kuma ɗakin da wasu suka cinna wuta suka danna su da ƙarfi suka shiga ciki to kaga ashe ko ga tambayan nan ya nuna sun fahimci biyutin azinallahu an turfade ko ba lura ba ashe kaga wannan duk wannan hasken a wa'insu gidaje ne to in ka ji bait kuma akwai wanda akwai wata akwai akwai kuma in suraren da aka ambaci baiti din kaman ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa al-baiti wa yutahhirakum tatheera so ko suna batun wannan hasken hasken ahlul baiti li yuzhikum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab domin Allah ta'ala ya sakanta musu da mafi kyawun abin da suke suka aikata kuma ya ƙara musu da fadalansa wato su ina mutanen da suke haskaka duniya da ilmantar da duniya da shiryatar da duniya a tafarkin Allah maɗaukaki kuma su daura duk wahaloli akan haskaka wannan duniya tsamar da ita daga duhu to Allah ta'ala ya wannan ne domin yi masu sakamako na abin da suke suka aikata din nan kuma ya ƙara masa da falala daga gare shi fiye ma da abin da suka yi kuma Allah yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba wanda ya so azurta shi to wannan shigen aikin bayan Allah na gargaru kenan wanda suka shirya da shiryan Allah ta'ala zukatan suka haskaka da da hasken Allah su kuma suka haskaka suka hawa haskakar da wasu kaza al'adar fitilla tana ba da haske ita kuma daɗi take sha yawa kaman kendir wani su aka da wasa ce kendir mai kona kanka ka ba wasu haske eh, sai ga shi kendir ya yana ta cin wuta amma kuma suna amfana da hasken su kuma sai su ci wuya shi kendir sai ya ci wuya saboda haka shi wannan haske gashi su wa'annan mutane sun tsaya kyan suna kaka duniya amma su kuma suna dauriya ne saboda ba karamin aiki ba ne ba da wannan haske to sai Allah ta'ala su kuma ya ɗaukaka darajar su gobe kiyama ya ƙara musu ma da falala daga gare shi ce to wannan sakamakon ayyukanku ne da dauriyan ku da kuka ba da haske ko kuka kora wato kuka sha wahala wasu suka shirya to in wannan shine misalin in wannan shine misalin ah, bayan Allah na gargaro to ina misalin kuma waɗanda su kuma suke ƙoƙari su bici hasken su ma suke aiki tukuru su ga cewa sun hana hasken nan bazuwa su kuma me suke yi su ma suna da nasu hasken ne da suke haskaka eh, eh, ibadu wal bilad da shi ko kuma su kuma mummunan duhu ne suke nema su zo su baza muqabil din wannan haske to sai aka bada su ma su ma nasu والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajen Allah inda hufa wa fahu hisaba wallahu sari'ul hisab waɗanda ko suka kafirce kaga kaga wancan sifan su yake kenan alladina amanu kenan yawa wanda suka suka suka haskaka da hasken Allah suka yada hasken to waɗanda suka kafirce ko su wanda suke aiki tukuru wajen bice hasken to sai aka ce amaluhum kasara aikin su kaman kawalwalniya ake ce mishi ne amma su tafi a hamada in suka sukan hango nesa in ka hango nesa hata ma ko da baka gani ba ko da a kamera aka dauko maka gani a talabijin zaka gani shi nesa sai ka hango kamar kana kallon teku ne sai ga sosai nesa gashi kamar teku kawai ruwa sosai mutum zai gani yadda ka san yana hango kogi kogin ma maras iyaka zai ga can gaban shi ruwa ne kuma iyakan ganin shi ruwa ne har ma zai ga can sama ma ana saukar da ruwa yana zubowa sheƙin rana daga nesa yakan yi kamar ruwan sama na zubowa to kuma in mutum ya in aka kamar da ce biki atin a falali in mutum ya ji falalin hamada ba tudu ba kwari in ya hango nesa can da tsakiyar garjin rana ana garjin rana sosai to abin da zai gani kogi ne a gabansa sosai kogi yadda ka san kogi yadda ka san kana ka hango teku daga gaba daga nesa daga gaba ga teku can a gaban ka kusa ka hango hakan mutumin da ke sararin eh, hamada in a garjin rana aka yake goga gaba don haka ne ma matafiya sukan zautu idan aka rasa ruwa matafiyan hamada sukan zautu haka nan sai su ta gudu su ɗauka ga ruwa can sun gani in sun zo sai su gaba ruwa ba sai su ga ga ruwan can a gaba sai su ta tafiya to ainihin kuma kafin da gara bawa inda sukan halaka da kishi sukan dan dan zautu haka sun kaci duk mutum yakan har ma yakan eh, hambudu abin da ya ci ko me sai ya ci mashi ruwa kafin ya cika lalle sai ya shiga wani hali na zautuwa da rashin hankali kisosi da dama na mutanen da suka marmace a tafiye-tafiyen hamada wanda ana tafiya sai dai a sai dai kasusuwa kawai hadda su duk shi kenan duk sai su su halaka da kishi to kafin su halakan sukan sukan rudi sosai saboda ganin kawalwal ne shine mutum zai hango ruwa sosai yadda kasan ruwa wannan ko da baka gani ba ko a ko a kamera aka dauka aka nuna a talabishin zaka hango shi haka nan can zaka hango ruwa ne sosai kuma ko anan ma da yake munan ba mu da ba mu da garin rana amma ko anan in rana ta take din nan mutum ya hango ne zai sai yana hangowa kamar ana ruwan sama shine sheki sarab shi wannan ana cewa sheki kawarwal ne kuma yakan zama tamkar ruwa ne a kwance kamar kogi amma hasken rana ne ke yake sawalwa mu mutum hakan sai gan shi kamar da gaske to so da ya suka kafarce sai ayyukan da suke yi tamkar shi wannan sheƙi ne na rana mai kamar ruwa din wanda za su gan shi a falali falalin hamada ya zama zam'anu ma'a mai kishi zai tsammace shi ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidu shi a ya zo gare shi ga sai gaba komai bane in mutum sai zo a guje ga ruwa can ya zuba a guje zai ga cewa tsakanin shi da ruwan ba nisa in yi gudu kila na minti goma ya isa wurin sai gudun minti ashirin bai ga komi ba ashe ba ruwan bane to to haka nan shi wanda yake ta miyagun ayyuka na kokarin bishi hasken Allah amma wai shi ma yana addini ne kila yana yi da wani na addini ka san shedan yana son kiɗan da mutum sai in ya ko ya zo mashi ta hagu ne ko ya zo mashi ta dama innakum kuntum tona na anil yamin zuwa ta dama shine ya sawara mu cewa shi ma addini yake yana faɗa da mushrikai ne wanda suka gurɓata addinin musulunci tsintsa shi ko gashi da sahihi saboda haka amma inda za mu gane shi ne, eh, eh, ba mu san wani annabi da aka turo a cikin annabawa yaje yana dambe ba kun kun sani ko ba mu labari wani annabi ne aka turo sai ka gaji yana dambe yana mangara mutane yanta kuɗi su da mari yana zagin su abin da baka sani annabi yakan zo ya kira mutane ne ya kira su da ya ga masu hujjoji na hankali amma su kan yi fada da shi a kore shi zai kawo tashin hankali a gari haka ta nan suka kori ibrahim na mutane yau kace ma ibrahim ya rusa goma kan sai mu ce eh amma kaga ba ya ji ya rusa su bane ai da ya za su fita gari sai ce shi ya ji baya da lafiya sai ya dawo ya raba sai ya ɗan ɓanɓangale gumaka ɗin hannuwa da ƙafafu sannan bai cire masa kawuka ba ta yadda ka san an cire ma mai rai kai ai ka gaba magana ku sai ci cire masu hannuwa da ƙafafuwa ya kyakkyale sai ya bar babban su bai mishi kuma sai ya rayata ya masa gatir don ya sa su su yi tunani to kai yanzu wa ya ɓangare maka hannu ai ka ga ya kamata ci gawon da ya ɓangare mun tun da ya gan shi ga idanun shi Ibrahim bai cire mishi ido ba ya cire masa hannu ne kaga ba sai ya ce ga wancan ne ya cire man hannu na ba sai ya ce to ko wannan ne babban nasu ne ya cire ko yana jin haushin ana bauta masa ne ya son shi kaɗai da bauta mu kila shi yasa ya bambangale masa hannu da kafa ku tambaye su bana su ba ku labari to kaga wannan hujja ne na hikima ko ba lura ba kuma ba ba dan bai da su ba amma su dai sai suka ce haɗa wuta ya wurga shi to in kaga kai aikinka kana ta huci ne kana ta zafin rai ka ɗauko takobi ko ko bindiga kana cewa sai ka yi kisan kai to irin kai ne wanda za ka aiki a malukum kasara ya gane ai wannan wasu ayyukansa kaman sarab ne wanda sai ya je lahira ya gaba komi in ya je lahira sai ga tarin aikin nan da yi ya ɗauka ibado da yi bai zama babakin komi ba to da ma shi kenan wajen lazaha inda inda hu inda maza sarab din nan yawa sai can kuma wato kina ga koma ga lahira in ya koma ga lahira ya dauka zai ga ayyukan da yayi sai ya ga ba shi a bakin komi ashe yayi saddu an sabilillahi to kuma sai ya sai ya sami Allah nan fa fa hisaba ya cika mashi hisabinsa ya ce to yau ga ladan bice hasken Allah da kai ta kokarin yi har da ciyar da dukiya fa yunfiquna summa takuna alaihim hasratan summa yughlabu والذين كفروا إلى جهنم يوشوا wallahu sarihul isab Allah kuma mai gaggawan hisabi na nan da nan da kai ai maka auka zulmatin wani misali kenan na wanda suka yi aikin saddu an sabilillah wanda suka yi kokarin bice hasken Allah su kuma aikin su ko kuma shi wancan misali na niya ko kuma wannan misali auka zulmatin fi bahril lujin yabshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab ko kuma duhu ne dufai kai za mu ce ko dufai ne a cikin kogi mai zurfi wanda doron ruwa ya rufe shi min fauƙi himojin ga wani doron ruwan kuma min wato ga ruwa tsabaka tsabaka ka san doron ruwa da yakan yi toro ko nan to ya zama wannan ruwan ga wannan sannan kuma sama min fauƙi sahab kuma ga girgije kuma ya haɗa bakin hadari kamar ka kaddara duhu ne can karkashin ba don an ba da misalin haske a misba fi mishkati zujaja da mai haske bisa haske ba to wannan kuma duhu bisa duhu wato a ce ga wani ne a cikin karkashin kogi saman shi ruwa saman ruwan ruwa saman ruwan ruwa saman can saman ruwan kuma girgije baki kir ya haɗa hadarin bakin hadari ya rufe rana kasan ko haka nan kawai hadari ya rufe rana kana sarari kana gani ballantana kuma can karkashin ruwa ka san ina za ga haske nan ka san haske in ko mutum yana karkashin ruwa zai iya ganin haske hasken me yake gani na rana saboda take yake ta hasken yake ta tsakanin ruwa din to sai ya zama karkashin ruwa ruwan na da duhu da wani kasan ruwa yana da dabaga dabaga shi to ya zama kokin ruwan duk masu duhu sannan kuma sama ga bakin hadari zulumatun ba'daha fawqa ba'd dufai wasu na kan wasu idza akhraja yadahu lam yakad raha, in in abin ya fito da hannunsa ne ba zai kusa ya ganki inda da yana cikin wannan bakin duhun ya turo turo hannu ya haka ko ya kusa fito da hannunsa kusa da ido ba zai gani ba zai iya ganin hannun ba saboda yana cikin dufai to shi kuma wannan eh, zulmatun eh, eh, ba'daha fawqa ba'd shine kishiyan nurun ala nur wa man lam yaj'alillahu lahu nuran ma lahu min nur wanda duk Allah bai sa masa haske ba ba haske gare shi kaga nan kaman waya eh, eh, yahdillahu li nurihi man yasha to shi kuma wannan kaga zuciyar kafiri kenan wanda ke fada da hasken Allah yake kokarin ya bice shi sai abin da yake ya gane na rayuwar duniya kawai yake iya fahimta matsayinsa yake tunani da abubuwan da yake ganin sun mace daidai a masara rayuwarsa shi kuma yana ta kurin ya ga cewa ya yi aiki ne don kai kamalan matsayinsa da kare matsayinsa a rayuwar duniya baya tunanin komi duniya ta raka ta rufe masa ido baya ganin komi shi san bai san wannan haske da ake haskaka mashi ya gane mafita ya gane cewa nan gidan gwaji ne ya gane zai koma ga Allah ba ina ko ma dan ya sawala mishi cewa wannan abin da yake ma in ya je lahira shine babba kaga wannan misali na haske na imani kenan wannan kuma duhun kafirci ko ba lura ba wannan eh, misalin eh, wayannan gungun mutane guda biyu kenan mu'mine da kafirai a wannan janibi kaga yadda mu'mine suka haskakar hasken Allah nan kuma kaga wanda suka duhunta da duhun kafirci suka hasken Allah kowanne kuma yana aiki ne wani yana aiki wajen haskaka al'umma yana shan wahala wannan kuma yana faman aiki shi ma zamu je yana shan wahala kila yana shan wahala shi ma sannan kuma yana kokarin ya bici hasken to kowa kuma in ya je lahira mai zai gani sakamakon aikinsa to insha Allah zamu dakata nan sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir to ka gane da mu abinda muke karanta ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka tabbatar da يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت فتنتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل الصلاه ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن